Don samun sabbin bidiyon mu, na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa. Assalamu alaikum mai sauraro, kana sauraron littafin alkawarin jini, kashi na takwas. Idan mai sauraro bai manta ba kashi na baya, mun tsaya a daidai inda baban Sabina yake bawa yayansa wato fanta haƙuri, inda babban nata ya saki tsaki ya ja sannan ya mai da hankalinsa kanta yana faɗin shalele maza ki faɗa min komai kada ki ji tsoro shin menene ya faru da ke sai da ta kalli inda babanta yake sannan ta fara zayyana wa babban duk abin da ya faru tun daga fitowarta a gidan har zuwanta bakin rafin da abin da su sarki suka mata haka nan taimakon da saurayin ya yi mata ba tare da ta rage ko wasali ba duka ta zayyane masa ko da ta ga ma faɗa musu abin da ya faru ɗin wani mugun kallo babban ya sakarwa babanta cike da jan haushinsa ya ce sai da na faɗa maka ai amma taurin kai ya hana ka bibi inda gaskiya take gashi na ai ka kunyata kanka sai ka saki don mutane ai yanzu mutanen yanzu tunda ka ji gaskiyar abin da ya faru ko cike da tsananin jin nauyin abin da ya aikata ɗin shi ma baban nata ya sauke kai ƙasa kafin ya saki matashin shi kenan shalele maza shiga gida kin ji Allah ya miki albarka amma ki daina fita da irin wannan safiyar sannan kowa ya ce zai aike ki in dai mutane ba su fara fitowa ba ki ce masa na ce ba za ki je ba kin ji ni ko a hankali ta girgiza kai sannan ta ce to baffa maza maza wuce ki je abinki kin ji jikinta babu ƙwari ta juya ta ta fara tafiya zuwa hanyar cikin gidan har ta yi taku biyu sai kuma ta tsaya haɗe da waiwayowa a hankali ta ajiye idanunta a kansa haɗe da ya masa murmushinta shi kam a gare shi ajiyayyen numfashi ya sauke sannan ya lumshe idanunsa daidai lokacin baffa ya ƙarasa inda suke ya riƙo hannunsa samarin mu je ko ya janye shi suka nufi hanyar cikin gidan tare da sauri sabina ta yi cikin gidan ita ma don ganin sun taho wanda shigowarta ya yi daidai da lokacin da sarki ya juya shi ma zai bar wajen don duk abin da aka yi a kan idanunsa ne yana gurin har lokacin alaɓe yana saurare sai dai sam bai ji daɗin yadda reshe ya juye da mujiya ba a rara sabina ta aika masa da ita mai ɗauke da saƙon tsantsar ƙiyayyarsa cikin jin zafinsa kuma ta girgiza kai sai dai bata ce masa komai ba ta wuce abinta tsaki ya yi shi ma zai bar wajen don yadda ya ci buri a kanta sai ga shi an yi rahin sa'a wani banza ya zo ya rusa masa plan girgiza kai shi ma ya yi cikin kurari ya furta sai na cimma burina akan kisabina ai na yi nasara yana faɗin haka ya saki murmushin mugunta sannan ya ɗaga ƙafarsa a gurin kai lado zo nan don uwarka muryar muryar baffa da shigowarsu kenan shi da matashin ta ambata ƙyam sarki ya yi a gurin ya kasa matsawa yadda hantar cikinsa take kaɗawa kuwa da jin yadda baffan ya kira shi ba ƙaramin tsoro ne sake higarsa ba amma kafin ya juyo saboda tantiranci sai ya dake kafin ya juya yana ɓata rai baffa gani kallonsa kawai baffan ya yi ya girgiza kai komai baffan ya tuna kuma sai kawai ya ce jika zamu za mu haɗu an jima zan neme ka saura kuma ka bar gidan nan kaji daga haka babban bai sake cewa komai ba ya wuce hannunsa rike da matashin suka nufi wata bukka da ke gefe wacce ita ba ta shiga ainihin tsakar gidan ba kamar sauran ƙunƙuni sarki ya yi wa baffan wanda shi bai makula ba don ya riga ya wuce sai dai matashin da ke bayansa da yake ya juya ya juya shi shi ya ga abin da ya yi ɗin girgiza kai ya yi sannan ya wuce shi ma zuciyarsa cike da mamakin halin wannan bawan Allah da ya ji an kira da suna biyu a lokaci guda a ɗazin ya ji an ce sarki yanzu kuma ya ji dattijan da suka shigo tare ya ambaci lado to shin wanne ne ɗaya a cikin biyun shi ne abin da har yanzu ya kasa ganewa lokacin da suka shiga cikin bukkar saman traditional mat da ke shimfiɗe a wajen suka zauna bayan sun gaisa sai baffa ya kalle shi yana murmusawa kafin ya ce samari shin daga ina ka fito haka kuma wane ne kai menene makasudin ka nan garin sannan yaya ne asalin sunanka numfasawa ya sannan ya yi ɗan murmushi da cewa ni dai sunana baffa sunana muhammad kabir dalilin zuwa na garin nan kuwa ba kuma ba ne face karatu da ya kawo ne murmushi baffa ya yi sannan ya ce masha Allah samari shin kai ma makarantar jami'a da ke nan cikin wudil ka zo e baffa nan ne lallai zuwanka wannan garin alkhairi ne a gare mu muna godiya sosai da alkhairinka gare mu muna kuma yi maka fatan alkhairi ubangiji ya maka kyakkyawan jagoranci akan abin da ka zo nema sannan ya ci gaba da baka nasara har ƙarshen rayuwa da amin ya amsa kansa ƙasa shi kuwa baffa bai saurara ba ya ci gaba abu na biyu ina mai sake baka haƙuri da abin da ya faru tsakaninka da ɗan uwana wato aminu tabbas a wasu lokutan halinsa sai haƙuri shi yasa kullum nake yawan yi masa faɗan ya daina saurin yanke hukunci amma baya ji saboda zuciyarsa ta banza yanzu dubi abinsa abin da ya aikata wanda san bai dace a ce ya yi hakan ba murmushi muhammad ya yi sannan ya ce babu komai bafa na tabbatar shi ma saboda bai san ainihin abin da ya faru ba ne amma da ba zai yi hakan ba kuma bafa ko da ni ne a matsayinsa aka zo aka bani labarin kwatankwacin yadda aka faɗa muku to fa zan iya yin abin da ya fi nasa saboda a kare martaba da kimar ahalina amma babu komai baffa sam ni ban ga laifin ba ba abin da ya shi ne daidai murmushi baffan ya yi shi ma sannan ya ce a'a a'a fa samari kada ka ce haka ai yayi ba daidai ba kuma ni ma zan same shi ne ko dai ya canza wannan muguwar zuciyar tasa ko kuma za mu samu saɓani a wannan lokacin daidai nan baban Sabina ya shigo cikin ɗakin bukkar da sallama haka ma yanayin da fuskarsa ke ɗauke da shi yana bayyanar da jin kunya ƙarara ga baffa kuwa hararar ɗan uwan nasa ya yi sannan ya ce ai sai ka samu guri ka zauna ko mu yi magana murmushi baban Sabina ya yi sannan ya zauna a ƙasa kuma yana kallon yayan nasa shi kansa muhammad da yake gefe abin da dattijan ya yi sai da ya ba shi dariya sai dai ya yi murmushi kawai sannan ya basar sai dai ko kafin ya yi wani yunƙurin nan ya tsinto muryar baban sabina yana cewa kash mai sauraro mu haɗu a littafin alƙawarin jini kashi na gaba na gode don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar kararra